وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله لا الله aya طيب، نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يسلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم la yahillu laka nikah min ba'di bai halatta gare ka na magabatar da kun yi a shakwa na manja lamma lamma kuyira nabi sallallahu alaihi wasallam fi amrin nisa'i lokacin da aka bai zaɓi game al'amarin matan wayan kayan nabi sallallahu alaihi wasallam la yazlimuhunna duk da cewa annabi ya zalunce su ba bima kulika alaihi saboda abin da aka halicci annabi akan shi min hubbi iqamatul adali shi da ma aka halicce shi mai son ya tsaye da adalci ne hatta ala nafsi har ma akan shi na fahimci da adalci wakan yi wannan labar Allah ya zaba su zaɓi da lafi a cewa a sake su ko kuma wani baka ko kuma suna da tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a mutane shi wato cewa dai ko sun zaɓi Allah da manzon Allah da zama da wato da gidan lahira ko kuma a yi sun san sun zaɓi duniya su kuma a ba su a cike su kawai a ba su duniya amma yi suka zaɓi wanzuwa tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da gidan lahira to da haka wannan Allah ya yi daɗin wannan abin da suka yi na ta'ala bi qawli ki Allah ya hankutar da su da inda shi Allah ya ce la yillu laka nizau min ba'd to nan ba shi abin da suka yi Allah ya ya ji da wannan yake to bai kuma halatta gare ka kai wasu mata eh, bayan wannan la yillu laka nizau min ba'd ba'd tisu allati iftarnaka bayan wannan mata guda tara wayanda suka zaɓe ka sun zaɓe zuwa da kai biyayya ga Allah da manzon Allah da kuma shiga aljanna sun zaɓe ka to bai halatta kai kuma ku sake wasu wala an tabaddala ko kuma kai canji ila kace shekara ne bari a in kai daya a wata to wannan ma aka ce annabi ya yarda ba wala an tabaddala minna ko kai canji da su min azwajin ga wani aure da an tabaddala hunna wajen kiya ba ganin man tsallaka ka wadda musanyi wadda ka aka kasa cikin an ce ba a yadda ba ba a yadda ba ne iya kan sai dai dole mata tara su kawai aka sanka da su allah ya sanka da su shi allah ya yadda ka zauna da su kawai walau yadda baka na wannan ko da ka zo wasu kyawawa ko wasu kyakkyawa biyan da ta baka mamaki ba a yadda ka aure da wani sunan aure In da ma malakata minuka sai da abin da hannunka ya mallaka na bayi kenan min al-ima'i daga mayi bayi yin laka wannan ta haraka gare ka wa mallakan da nabi sallallahu alaihi wa sallama da hunna ma yatiya bayan su annabi ya mallaki baiwa guda wata wadda ake cewa ma ya? yatiya wa wani lallahu ibrahim alaihi salam ta haifan mashi ibrahim amincin allah ya tabbata a gare shi a filin zulhijja a jikin zulhijja tana tana tamani shekara ta takwas wa mata amma shi malam ibrahim ya su wala musa buku na yau mai da kwana saba'in da wata magana wakila aka ce tana wa ashara wa ta ashirin wasu shekara guda da wata goma wafi riwayati a wata riwaya kuma ya zo annahu sallallahu alaihi wasallama annabi mai sallah ne lam yusalli alaihi bi nafsi ba shi ya mace sallah ba shi ya mace ibrahim bal amarahum fasallu alaihi yace a su je mace sallah sahabbai suka mace sallah Allahu akbar wa kana Allah ala kulli shay'in Allah ya kasance akan kowanne abu mai kiyayewa ne ومنهم لبسكي هي تعرف الذي هكا قوينا بقوة نهكي نهكي هكي شيء بقدر المصلحة وقدر المصلحة على وفكي mabuta ba irada ce kuma a zuwa dacewar abin da irada ce ne shi Allah da wata wata ala sun mashara ta'ala zai bayani ma ta jibri ne alan nasi kuma Allah shi ga bayanin da abin da yake wajibi na a wajen samun da kiyaye shi akan mutane min hukukin min ne nisa'in nisa'in nabi wato akan mutane na haƙoƙa na mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita bayanin ma ta jibu mura'atu alaihi min hukukin bayan an yi bayanin abin da ya zama kiyaye shi akan su na daga haƙoƙansu wa ƙara Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يخزي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء وراء ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً inna zalikum kana indallahi azima ya ayyuhal ladina amanu ya kuma imani la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga gidan annabi illa an yu'zana lakum fi an an ba ku izini ke dukuli wajen shiga aw ila ta'amin ko kuma kun zo wajen abinci na nazirina ba tare da kun saurari muntazirina inahu wato ya dabu ba ba ku zo kuna jira cewa su ya dabu ba ai narji masa mantar ana ai la ta lukulu buyutan nabi kar ku shiga gidan annabi illa waqatul izini yi lokacin izini sai lokacin izini ولا تدخلوها إلا إلى غير نازلين إلا غير نازلين نرجع kar ku shiga gidan sai dai kuna za ku shiga ba tare da kuna sauraron cewa abincin na siya da uwa walakin sai dai za da ikin in aka kira ku aka ce ku zo ku shiga fari ku zo ku shiga in kun shiga kuma ga yin jaye bai za ka yankin kun je kun ci abinci kun koshi bayan ta shiru da kuma ku watsu ku tafi iji ba ta shiru kowa ya kama gaban shi kenan wala kan ku su mun ta ni ya jaje. kar ku zauna ku ce kuma za a shiga ɗaya kewa da labari wato bayan an ci an koshi ku zauna ku ce za ku yi labari ko da aka kaza kaza kaza ne kar a yi wannan a min ba da kun libari sashen ku da sashen inda zalikun ai wancanan ku ai a ta'annifi bil hadith da cewa wato da labari ba da la'akari, bayan an ci a kama hira wannan ba daidai ba ne na zalikun a wato wancanan ku na haji talata wani abubuwa guda uku da aka labari min al'adatin jahiliya yana daga al'adu na jahiliya kenan ko mu kun ga yanzu yanda ake yin ko kowa gida yanda an gashi na an hana an ana magana da mutane da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ma yanzu an ce in ka zo gida ba ai ba shiga za kai yi ba ko mu an tsara mana mai sallama to an ka sallama kuma yadda muke mu da ka zo a assalamu alaikum zai ka shiga gida eh. to shi kuma ba ce aka ba a kai za ka ce kuma a ada kullu zan shigo sai in aka ce eh shigo zai ka shigo to sannan kuma muku ba mu wani kuma yawancin mutu kuma in ba a yi wannan ba kenan an koma ana can al'adu irin na jahiliya daga dai irin wani na abubuwa duka a kwarai za da yin jigon na babban ne kana yubin nabiya wannan in kun zauna ku ce ku ce wajen hira to wannan yana cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai za yi ku? shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana jin kunya yana jin kunya ga ku an yi kuri da kunya fitar da ku daga yake ku tashi ku ita kun wannan annabi yana da kishi kishi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga shi ne kowa kishi in bayan kishin Allah to haka nan mummune muke mun ma zama masu kishi ashe ba zai wuce nan matanka wasu zo su shigo kuma su kama hira kuma kai kana nan kana kallon su haka muke yi kun gani ko da ke muke yi ba amma dai ah, wasu ƙwararru za a ce a ce mutum ya ci aboki mace aboki shi zo gurin aboki a zuwa zauna a ci abinci kuma a kama wuya ko kuma har ma in mutum kan shi ya zama wayewa sai ya bar matar shi da aboki shi ko abokan shi eh a ce hira ko wannan a shekara wannan ba wani akwai kishi a nan ba kishi to a da sallallahu alaihi wasallam shi kunya yake ji irin ta masu kunya saboda kun san kunya ita ma tana daga cikin imani to shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da imani wannan imani na shi za ka yake jin kunya Allah kuma ya san wannan ya san ba rashin kishin ba ne annabi na kishi abin shi amma kuma kunya shasa yana bari har a ci abinci a zauna a samu jira ashe wannan da muke kenan ba daidai ba ne ashe ka bar matarka ko matanka wasu mutane wanda suke ba da ne ba kuma wanda aka hana shigowa ba ba wanda aka yaje masu shiga ba zo shigo zo su ta hira a yi ta maganganu da matanka ko matarka eh, shi ke na bare ma ce matar ka daidai suke saboda allah wannan daidai ne ba daidai ba ne saboda haka kiyayewa ashe kun ga kishin nan dai annabi na kishi har ma yayi mata magana shi annabi yana nuna akwai wani wanda bai da kishi in ana ce da shi diyus a diyus la da kullu janna diyus bai shiga aljanna wai diyus wanda bai damu ba ko ma haɗu gurin iyalin shi shi bai damuwa ba wai na ji hmm, shi bai damu ba ne kawai to wannan kun gan Allah zai kiyaye saboda haka shi annabi zai kishi ne mu mai mu kuma ma kishi mu rika tsada dokokin Allah kenan za a shiga gurin mu ya zama dai sai wanda ya dace in kuma wanda ya dace ne ma ya a tsare ka'idoji ga nan dai ana ta ma annabi ka'idojin ne wanda ya sa ma al'adun jahiliya to mu mai mu bari mu tsare Allah kuma ya ba mu ikon tsarewa eh, na'am wallahu la yasa'i yin haq shi Allah bai yin kunyar gaskiya ma'ana an yi kuri da kuma annan yake kunta ka ku kada shi ka ku yi gaba in dai kun ji ku ya kuri ai la ya kuru ku bayani bai barin bayani shi an gaya ma kowa ga abin da ya kamata wai za su aiki muhunna mata'an idan za ku tambayi matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku tambaye su wani abu kutun da 'ya'ya ne ayi sahabbai ne azwaji azwaji nabi sallallahu alaihi wasallam mata'an wani abu wata rukunan ta ke su ku tambaye su min ra'ayi hijab amma bayan hijabi da muna da irin wannan a gidan irin gidan da muke za ga da an yi gida sai kuma ga wasu ka katanga haka in ma ta su yi a magana da su suna kallon da nan katanga suna kallo ana ana magana to ina ganin ko muku muka tsaya da amma yanzu an wuce eh, wurin eh, eh, eh bida ai zama aji guri guda har kujera guda ma a ce ai a amma dai an ce wara hijab to in kuma an ce in mun da zai hijabi irin wannan nura kirin wata ake ake wata ka kariya ce ba za ta fito haka nan daga ita sai sai daurin sani da sauransu ba a'a sai ta hijabi tana cikin da an yi da ita na yanzu za ta iya ita su ce cikin jama'a da ta hijabi da ita to kila sai an ce da akwai hijabi kenan kar ku musu magana sai dai da akwai kariya zalikum azharu li kuma wancan din nan shi ya shi ya tsoni da can ku a da qulubihim da kuma can su mata din min kawa qawaid na ga wani tunani ba haka yake nan wani tunani almuni ba wanda zai kawo shakka a ciki kasan zuciya kasan zuciya wata irin muguwa ce eh yawa kana ganin gashi eh, eh, malamin kan babanka dan waye ka kaje kuna dan hira kawai ka ci kuma ga to ai ya take ne eh wani abu ya dan hira ya ji ta irin wannan ai ba ai ba shi ke na ba wannan to da ka Allah shi kiyaye mu wa ma kana lakum baiwa gare ku ai ma saha wa ma taqama lakum baiwa kun bai cancanta gare an ki uzura tula lai ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi shay'in da wani abu koyaya yake wala an tankihu kuma bai yiwa ku ce ku auri matan shi azuwa da bayan matan shi min ba bayan shi abadan har abada a yi kun ga duk magana kishin ne zalikum wancan eh? to inna na sai na ce inna inna zalikum lallai nan ku kana inda Allahi azima ya kasance zunubi ne mai girma a gurin ubangiji to Allah shi kiyaye ni na'am إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا أو تخفوه إذا مفقوا ونعبوا ko kuma kuka bayyana shi tubudu kuka bayyana au tubudu kuka boye min ya kai yana ba da ruwa zuwa ce to ba bayan mu ka alama a wurin matan a ka koya cikin zuciyarka ko kuma dai ka bayyana فإن الله كان من كل شيء عليما الله يا كان كل شيء عليما فيسابقكم على الله زي كم تامك wannan ka bayyana za ka yauri mata annabi ba ka bayyana ba ka dan burin ya zuci to wallahi Allah ya sani kuma za ka samu a kai na'am la junaha alayhin fi abaihin wala abnaihin wala ikhwanihin ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا نعم لكن في أدم الإنجاج بعد ذلك بات إما كان بات الإنجاج على الخشباء عليهم أكن سبا لدي أكن سبا رشن إنجاج أما غوا في آبائهم أبنسوا kun uba ya zo ya shiga wurin da ya shi ba ya ta kan hijabi ba wannan ba matsala wala abu na na ko kuma 'ya'yan su mata ɗin kun ga 'ya'ya ne wala yakewa ne ko kuma 'yan uwansu wani uwansu wanda suke 'yan uwa ne maza kenan babu laifi gare su 'yan uwa na haihuwa kenan 'yan uwa na kusa wala abu na yi ko kuma 'ya'yan 'yan uwansu maza 'ya'yan 'yan uwansu maza wala kawa dina ko kuma ƴaƴan ƴan uwansu mata duk ma wayannan da za su iya zuwa gurin su ba tare da yawan ba wala nisa'ihinna haka nan banda mata matansu na mu'minai ai almu'minati mu mata mu'minai banda kafirai mata ne kuma ba babu hali su zo su gan su haka nan ka ba mu wato ba tare da jari ba wala ma malakat aymanuhunna haka na abin da hannayen suka mallaka su ne bayi minar ima'i na daga bayi wa abinci da bayi maza da mata kenan bi an ya rauna su gan su wai mu hunna fi masu magana min zai jari mata da jari ba wacce kina la kuma su na mata na nan ji tsoron Allah ko kuma sauran mata su ji tsoron Allah shi ma a na abin da aka umarce su da shi fi an yara kun yi an yara kunna ku ko tsoron Allah ga wato kada an yara kunna ga yara haula in ba wani nan ba kada wani ya ga kun kusa da hijabi inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah yanke halartacce ne ga kowane abu gidan wala ya fa da shi ba mu yake koyuwa ga Allah to shi ka nan Allah ya albarka Allah ya tsinke mu amma da ainihi ana mana alimi wallahi ana gaya mana ne abin da ya kamata ko to Allah ya tsinke mu abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada kura mu kuma Allah ya mu mana Allah ya ƙara mana ilimi wanda zai mana amfani duniya da lahira Allah ya taimake mu ya zama da mu lafiya a ƙasar mu Allah ka zama da lafiya ga muna roƙon ka Allah shugabannin mu Allah muna musu addu'a ta alheri ka shirye da su ka taimake su Allah Allah in za a ƙara a mana shugabanni Allah ka za a mana farai, Allah wai nan da mawance a ba amma dai Allah shi ya kila akwai wasu kasan ko shugaba na farai ne in baya da mutanen kirki to kuma ana cikin matsala to Allah dai ka zaɓa wani alkhairi Allah ka zaɓa wani alkhairi wai da muke tare da su Allah ka taimake su Allah ka su yi lafiya su gama lafiya a dan ba mu a ci shugaban mu kowanne ne musamman dai irin namu a cikin musulmi a ce kuma ya samu hadari ba mu san wannan Allah ya kiyaye Allah ka taimake shugabannin mu Allah ka dora za a kan daidai har gwamnonin mu Allah ka taimaka masu gwamnonin da muke da su musamman mun ga shi nan amma muna da gwamnan ɗaukar nan muna aiki fi an da zaka da yayi ana da kokari ana ɗan yi baki ne kusa an da ba ruwa ne kun sani rawa kun ne shi ne mafukanta in shugaba ya ce ai kaza to da za su zartar to na kuma ake abin da yake faruwa yake faruwa ya kashi ne kawai sai Allah zai taka da alheri Allah ya sa Allah ya sa mu zama lafiya Allah ya ashe ba da mu da muke yi Allah ya amshi ayyukanmu na ibada da muke yi da muke salloli a cikin gida da sauran wanda muke duka Allah ya karba mana kuma Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya Allah wai ne yan ta'adda masu damun mu Allah kai mana ma maganin yan ta'adda sun dame mu sun dame jihar Kaduna sun dame yanke mu Allah kai mana ma maganin Allah ka taimake mu da taimakon ka ya Allah muna roƙon ka wannan bala'i ya ishe mu Allah kai mana maganin ya Allah san dai mun muka jawo wato amma kuna ne muna neman gafara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ina roƙon gafara Allah gafarta mana kai ka ce ne gafara kuma za ka gafara to mun roƙe ka gafara ka mana gafara Allah ka ya shafe mana wannan laifuka nan Allah ka dawo da mu ka dawo mana da zaman lafiya Allah ka ce mu ce mu ga dukkanin al'amuran mu to ina ganin ina zuwa sai dai a ga iyaye ya Allah ya ji dan iyayen mu da kakannin mu da malaman mu duka Allah ya gafarta musu Allah kuma ka amfana mana zuriya musulma Allah ka musu albarka muna da yadda har yanzu ga matasan mu Allah ka ba mu matasa na kwarai a garin mu da kasan mu jihar mu da kuma kasan baki da Allah ka muta matasan kirki wanda suke suna da tsari za su rusa da gudu za su tsere za su ji su kama mutum suna cikin wani hali Allah ka iya mana da su Allah ka ba su ilimi ne amfani duniya da lahira kuma mu ma ka taimake mu ka tsare mana imani muka samu gama lafiya mu cika da imani subhanaka allahumma wa allah nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk